Gurin tawagogin matasan jam'iyyun gurguzu sama da ashirin da suka fito daga ko'ina cikin kasashen Afirka suke son su cimma akan wannan taro shine na ƙara ƙarfafa dangantaka tsakanin matasan na ƙasashe daban-daban tare da duba wasu fasahohin tallafawa dimokuraɗiyya da ci gaban gwamnatocin ƙasashen da su masu ra'ayin na gurguzu suke gudanar da mulki a ciki. Tsawon kwanaki uku na taron za a gudanar da laccoci da muhawarori kala-kala ga su matasan da zimmar ƙara fargar da su kan ainihin aƙidar da ɗariƙar gurguzu ta sakawa gaba a ƙasashen duniya. Malam Salisu Hamidin na ɗaya daga cikin wakilan matasan da ya fito daga jihar Bauchi ta tarayyar Najeriya. Ina akida ta burguzo ita ce wadda ta samu galaba a kasashe kamar su china a kasashe kamar su poland da irin su soviet union kuma mutum ya je ya gani da irinsa ya sa rayuwa ba ta kasance ɗaya da irin wanda suke da wannan akida ta jari hujja ba ta su ne manyan gobe saboda idan su koyi wannan abin yanzu to gobe gaga ba zai musu waya idan allah kai su wannan matsayi inda za su shugabanci za su tabbatar da wannan akida kuma za su aikata abin da yake mai amfani a cikin wannan akida na sabida kasancewa ci gaban mutane ci gaban al'umma duk inda suke a duniya Taron na matasan gurguzun da ake a birnin Yamai ya zo daidai lokacin da wasu kasashen da jam'iyyun gurguzu ke mulki a ciki suke fuskantar matsaloli barkatai ire-iren masu nasaba da rikicin siyasa. ko Kowaɗanne matsaloli ne matasan na 'yan gurguzu suke fuskanta a cikin waɗannan kasashe da ma wasu kasashen da jam'iyyun da ke da ɗariƙar suke adawa. Malam Adamu Manzo mataimakin sakataren ƙungiyar 'yan gurguzu ne kuma jigo a cikin matasan jam'iyyar Fayandes Tarayya ɗaya daga cikin jam'iyyun da ke kame sau da kafa na wannan ɗariƙa a jamhuriyar Nijar. Matasa na wasu kasashe a adawa suke kuma akwai wasu kasashe waɗanda suna da matsala ta demokradiyya shekara da shekaru ana musguna musu sosai don yanzu ma akwai wani abokin mu guda wanda zawa nan ma ya zame mishi matsala da ketire aka samu aka yi da shige da huci dai aka samu ya samu Allah ya sa ya iso shugaban komite din ma na Afirka gaba ɗaya shi ma sai da aka yi shi sai da aka samu aka yi intervention da wani da wannan aka samu ya zo shi a kasashe ire-iren su Burkina Faso jam'iyyun gurguzu na ɗanɗana kudar su hasali ma jam'iyya ɗaya ce ke da ra'ayin 'yan gurguzu a wannan ƙasa to amma a ganin shugaban matasan jam'iyyar ta kasar burkina faso na saurorin da wasu jam'iyyun gurguzu na kasashen afirka ta yamma suka yi ya taimaka masa ainin wajen ciyo kan jama'a da dama da ke kyamar ire-iren ra'ayinsu je suis le camarade michael bagian au burkina faso il faut dire que vraiment yace a kasar burkina faso yanzu haka muna nan muna ta gwagwarmaya domin karfafa wannan akida kuma albarkacin nasarorin da wasu jam'iyyu suka a kasashen afirka ya sa yanzu haka mun fara samun martaba sannan a hankali kuma hakan za mu sauya duniya ta hanyar zaman lafiya da kwanciyar hankali. Eh, Abdullahi Maman Amadu, sashen Hausa na muryar Amurka daga Yamai.